بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد a yau juma'a sha bakwai ga wata ramadan hijira na da shekara 1447 wanda ya dace da shida ga watan uku shekara ta 2026 daga kan mimbarin wannan masallaci na itn zaria mu ta yau tana magana ne akan halin da ake ciki a gabas ta tsakiya da irin matsaloli ko kuma haɗarin da wannan hali ɗin ya ƙunsa ga al'ummar musulmi da kuma abin da ya kamata musulmi su yi a cikin wannan wata mai albarka dangane da wannan matsala da kuma hali da ake ciki ba kamar kullum ta fara da godiya ga allah Ta wa ta'ala mai kowa mai komai muna gode masa muna neman taimakonsa kuma muna neman gafararsa muna neman tsari da allah daga sharrin kawunanmu da kuma munanan ayyukanmu wanda Allah ya shiryar ba wanda ya iya batar da shi ko zai iya batar da shi wanda kuma Allah ya batar ba mai iya shiryar da shi ina shaidawa ba wanda ake bautawa bisa cancanta sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma yana shaidawa lallai annabi mu Muhammad farin jakada bawan Allah ne kuma manzansa tsira da aminci su ƙara tabbata ga annabinmu muhammad da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka bi hanyarsa har zuwa ranar sakamako bayan haka ya ku uwa masu girma ina yi wa kaina da kuma ku da tsoron a ci da tsoron Allah domin tsoron Allah shine mafi alkhairin guziri da kowane bawa zai yi domin ranar lahira wannan tsoron Allah ‘yan uwa kamar yadda muka sha ambatawa ya ƙunshi kiyaye abin da Allah ta'ala ya umarni da shi ka aikata gwargwadon ikonka abin da Allah ta'ala ya hana kuma ka hannu gaba ɗaya wato imtisalul awamiri wa citinabun nawahi babu guziri da wani bawa na Allah zai yi domin lahira kamar tsoron Allah ya zama ya kiyaye abin da Allah ya ce ya tsaya inda Allah ya tsaye da shi abinda aka umarce ka da yi kai iyayen ka gwargwadon ikonka abinda aka hana ka kuma ka hannu gaba ɗaya ya ku yanwa musulmi ba ɓoyayyen abu ne a gare ku ba abinda wannan al'umma ta mu ta musulmi ke fuskanta ko kuma ta samu kanta a ciki a wannan wata mai albarka watan ramadana watan alkur'ani wanda ya shafi halin damuwa da takaici da baƙin ciki da alhini da al'umma ta samu kanta a dalilin yaƙi da ya ɓarke a tsakanin ƙasar iran a ɓangare ɗaya da kuma ƙasashen isra'ila da amerika a ɗaya ɓangaren wannan yaƙi da aka fara shi 'yan kwanakin nan da suka gabata ya jawo musayar wuta a tsakanin ɓangarorin da ke wannan yaƙi ɗin kuma tasirin hakan har ya kai ga wasu ƙasashe da ke gabas ta tsakiya ɗin musamman ma ƙasashen larabawa waɗanda ke kewaye da wannan yanki daga cikin kasashen da matsalar ta shafa zuwa yanzu akwai kasar saudi arabia akwai kasar qatar akwai kuma kasar imarat wato united arab emirates da sauran kasashe har ma da irin su kuwait da makamantansu waɗanda wannan matsala ta gangara zuwa gare su zuwa yanzu ɗaruruwan mutane sun rasa rayukansu dukiya mai tarin yawa an tasalwanta ta hanyar ruguza wuraren da gwamnatoci da ɗaiɗaikun mutane da 'yan kasuwa suka mallaka gidaje ne waɗansu ma'aikatu da sauransu a dalilin waɗannan hare-hare da aka kai wa juna sannan ga wasu da dama daga cikin 'yan uwanmu musulmai a waɗannan ƙasashe musamman ma ƙasar iran ɗin da kuma wasu ƙasashen da abin ya zo ya shafe su a dalilin martani da ƙasar iran ta kai ko ta maida wa amerika ta hanyar aukawa wuraren da amerika take da ruwa da tsaki na ko dai wato a wuraren da ta mallaka na ofisoshin hulɗar jakadanci ko kuma wuraren da take da sansanin sojoji da aka kai mahari sai ya zamanto da yawa daga yan uwan musulmi a yanzu a waɗannan ƙasashe na zaman ɗarɗar zaman rashin tabbas musamman ma waɗanda mahallinsu yake a kusa da waɗannan wurare da amerika take da sansanin sojoji ko kuma ake da embassy-embassy na ƙasar amurka to a cikin wannan wata mai girma a wannan wata da ya ƙunshi rahama da gafara da kuma wata ne da ake tuba zuwa ga Allah ake mai da al'amura ga Allah baraka wata ala a wannan wata na amsa addu'o'in bayi muna roƙon Allah baraka wata ala ya lullube musulmi da suka rasa rayukansu a cikin waɗannan hare-hare da rahamarsa muna roƙon Allah ya lullube su da rahamarsa waɗanda suka jikkata kuma muna roƙon Allah ya ba su lafiya muna kuma roƙon Allah ta baraka wa ta'ala da sunayensa mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka da ya ɗauke wannan bala'in daga al'umma Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i a cikin ƙanƙanin lokaci don izzansa da ƙuduransa da ikonsa ya ku uwa masu girma abin da ke faruwa a yau a gabas ta tsakiya yana da haɗari ƙware-ƙware da gaske kuma tasirin tasirinsa mummuna ne akan al'ummar musulmi musamman ma yankunan da ke rayuwa a nan gabas ta tsakiya ɗin domin ita wutar yaƙi da guguwarta da sakamakonta in ya zamanto wannan yaƙi ya ci gaba a yadda yake a yau muna roƙon Allah kada ya ƙaddara hakan ya faru amma idan hakan ya faru to fa musibar da haɗarin wannan matsala za su kai ga mutanen da ba su ji ba ba su gani ba za su kai ga mutanen da suke masu rauni a tsakanin maza da mata da tsofaffi da marasa lafiya da marasa galihu mutanen da babu ruwansu a cikin siyasa ta duniya da ke faruwa a tsakanin waɗannan ƙasashe masu taƙaddama da saɓani da junansu abin zai shafe su. ba kawai haka ba tasirin wannan matsala zai zama mai tsanani ga wannan yanki gaba ɗaya na gabas ta tsakiya da kuma ƙasashe masu tarin yawa ko ba komai a halin da ake ciki yanzu a nan najeriya wanda mu muna da kilomita dubbai tsakaninmu da inda wannan matsalar take amma tasirin matsalan ya fara mu ta wace hanya domin maganar da ake yi kamfanin matata ko kamfanin kula da harkar mai ta ƙasa wato nnpc ya sanar da ƙarin farashin mai duk wanda ya sai fetur kwana uku zuwa yau ya san cewa farashi ya ƙaru a nan zariya misali a da ana sai da man nan naira 860 da da 50 da 70 da 90 tara da goma gwargwadon inda ka siya amma daga shekaran jiya ko shekaran jiya waccan yanzu farashin mai a nan ya koma yana jin naira 960 ko 980 ni dai ina jin jiya a kano ma na saya naira 980 amma ban saya a zare na san kudinsa ba amma ko yaya ne ba zai gaza naira 950 zuwa da 60 ba kun ga kenan an samu ƙarin da bai gaza naira 100 ba akan kowace lita ta man fetur sannan iskar gas kudinta ya karu aka ce ban saya na gani ba amma man diesel kudin shi ya riga ya karu domin a hukumance ma an ƙara wajen naira ɗari da goma sha bakwai a hukumance kaga su 'yan kasuwa zai iya zama sun ƙara abin da ya kai ɗari da ashirin ko ɗari ko sama da haka kun ga wannan kawai ya ja mana mu muna nan sama da kilomita dubu hudu amma ga halin da aka shiga wannan yana nuna cewa tasirin wannan saɓani zai zama mai tsanani kuma mai yawa ga al'umma sannan muna da wani babban tsoro da muke da shi dangane da wannan saɓani ta ƙaddama da ke faruwa a gabas ta tsakiya idan yanzu aka ci gaba da kaiwa ƙasar iran hari kamar yadda muka ga ƙasar isra'ila zalima, mujirima, algunguma munafuka barauniya ta ci gaba da kai wannan harin to su kuma ƙasar iran a matsayin martani za su iya kai martani ƙasar isra'ila gwargwadon iko amma zai fi masu sauƙi a tunaninsu na siyasa su kai martani ga ƙasar amurka a wuraren da amurka take da ruwa da tsaki ko take da wani abu da ta mallaka ko take son ta kare kamar misali duka cibiyoyin hulɗa na jakadanci a waɗannan ƙasashe na larabawa ƙasashen musulmi za a kai musu hari kamar yadda muka an fara hakanan duk inda ƙasar amurka take da sansanin sojoji za a kai musu hari a waɗannan ƙasashe kamar kuwait kamar bahrain kamar saudi arabia qatar da kuma united arab emirates da oman duk za a kai musu saboda suna da sansanin sojoji a wuraren za a kai musu hari a matsayin martani ga kasar amurka wanda kuma idan hakan ya ci gaba su kuma waɗannan ƙasashe ba ba za su runguma hannuwansu ba ne su ce ai da amerika ake domin yanzu ƙasansu ne ake rigurguzawa in an je an kai hari a cibiyar hulɗar jakadanci ta amurka a ƙasar saudi arabia ba amerika kawai aka kai wa aka kai wa hari ba ƙasar saudiya ita aka fi kai ma hari domin a ciki tana da ma'aikata 'yan ƙasar saudiya da yawa a wannan sansani ko a wannan cibiya hakanan kuma idan an kai hari a sansanin sojoji na ƙasar amurka da ke saudi arabia ko bahrain ko kuwait ko qatar ko uae ko oman da sauran ƙasashe waɗannan ƙasashe za su ga an kai musu hari ne domin akwai mutanen kasansu da ke aiki a waɗannan sansani sannan akwai kila unguwanni da ke kusa da wurin wanda idan an kai harin tasirin harin zai iya taɓa su saboda mamamai ne manya-manya ake amfani da su kun ga kenan waɗannan ƙasashe za su ga cewa iran Ba ta kyale su ba a cikin faɗan da ake yi tsakanin iran ɗin da waɗancan ƙasashe guda biyu isra'ila da amerika yanzu su ma an taɓa su kuma za su ƙoƙarin su kare kansu kuma zuwa yanzu shugabannin waɗannan ƙasashe wasu daga cikinsu sun fara bayyana cewa idan aka sake kai musu hari za su mai da martani waɗanda ba riga an kai musu ba sun ce in dai aka kai musu za su mai da martani kun ga a ƙarshe me zai faru sai a waye gari yanzu a tsakanin ƙasar iran ce da kuma sauran ƙasashe na larabawa waɗanda da iran ɗin da waɗannan kasashen kusan kashi casa'in da biyar bisa ɗari kusan duk musulmi ne musamman ma da ainihin matsugunin mulki na kasar iran ɗin saboda a iran akwai waɗansu ɓangarori waɗanda ba musulmi ba akwai kuma waɗanda suke ba ainihin iraniya ba iraniyawa ba a wajen yare wanda suke da takaddama suke sa da gwamnati kamar bangaren kurdawa da makamantansu amma duk da haka idan ka duba ka hada jumlar al'ummar kasar iran ai za ga cewa kusan kashi 75 zuwa 80 duk musulmi ne kenan duk da cewa suna shi'a su dai amma dai musulmi ne to kaga ga waɗancan ƙasashen larabawa musulmi ne ga waɗannan musulmi ne sai a gwara kansu sai su yi ta yaƙi da juna su rugurguza kansu kamar yadda aka yi a tsakanin iran da ƙasar iraki a shekarun da suka gabata wanda idan hakan ya faru to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakil barnar da za ta biyo baya tana da yawa kwarai da gaske domin al'ummar musulmi za su zo su kashe kawunansu su yi makansu illa su rugurguza ƙasashensu su yi fata-fata da arzikinsu shi shikenan hakan sai ya sa su ƙara rauni ba za su yi tunkarin kuma isra'ila ba ba za su yi mukawama da ita ba ba za su iya jayayya ko su jajirce a kan ba za su bi ra'ayinta ba kun ta haka an ba su dama sun ruguza kawunansu sun ɓalɓalta dukiyarsu sun ɗaiɗaita ta sun karkashe kawunansu an dasa gaba da Allah kaɗai ya san ran da za ta gushe a tsakanin waɗannan ƙasashe na musulmi shikenan amerika ta ci gaba da cin karanta ba babbaka ita ma ƙasar isra'ila ajandarta game da gabas ta tsakiya sai ta tabbata cikin sauƙi to wannan na daga cikin mafi munin abin da zai iya faruwa a cikin wannan yaƙi ɗin la ƙaddar Allah muna roƙon Allah kada ya ƙaddara haka ɗin Ina aka waye gari an yi haka fa to jina ne ne na mutanen da ba su ba su gani ba za a zubar za a ɓata dukiyoyi a ɓannata su alfarma da mutuncin mutane duk za a keta gashi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hudubar da yayi a hajjatul wada ya ambata cewa wato da jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku duka haramun ne gare ku to amma aka waye gari wannan yaki ya zo ya barke a wannan yanayin to ai maganan jina ne maganan dukiyoyi maganan mutunci kan ba za a iya kare su ba in hakan ya faru kamar da na ambata waɗannan ƙasashe na musulmi za su yi rauni ba za su iya tsayawa su yi tsakanin su da ƙasar isra'ila ba ba za su iya tunkuɗe duk wata barazana ko kuma su hana aukuwar duk wata barazana daga ƙasar isra'ila zuwa ga ƙasashensu ba kun ga hakan sai ya zama ya ƙara na matsayin musulmi a duniya ƙimar al'ummar musulmi ta ragu ƙarfinsu ya tafi izzansu ta sauka wanda kun ga in hakan ya faru to an shiga cikin wani yanayi mai tsanani dama Allah Ta baraka wata Ala ya ce wala ta na tanaza'u shalu wata tadhhabu hukum. kar ku rika saɓani kar ku yi saɓani a tsakaninku ku zamanto kun tsararraba. in kuka yi saɓani to shi shikenan za ku yi rauni kuma karfin ku zai tafi ya buce ya gushe ya zamanto ba ku da kima ba ku da daraja ba kwa faɗa a saurara ba kwa cewa ayi ayi ba ma za a yi shawara da ku ba idan an zo yin abu sai ya zamanto an zamo kamar abin da mawaƙi yake cewa wa yuqdal amru hina tagibu taimun wala yusta'maruna wa hum shuhudu ana yanke hukunci a yayin da kabilar taimu ba ta nan ba sai an jira ta dawo ba in ma suna nan ba za a yi sallama da su a ce ku zo za a yi shawara kuma ka hau kan teburin shawara ba ba dai a yi da su saboda sun zamanto kamar ba su irin wannan matsalar za ta iya shafan al'ummar musulmi idan yaƙin nan ya tafi a salon da ya ɗauka a yanzu la ƙaddar Allah muna roƙon Allah kada hakan ya faru amma dai mu sani ya uwa dama kullum saɓani da jayayya tsakanin al'ummar musulmi da yin juna ta da yin da cin duduniyar juna a mataki na kasashe ko a mataki na al'umma ko da unguwanni to wannan yana jawo al'umma rauni kamar yadda a yanzu a najeriya muke ganin haka saboda rashin haɗin kanmu mu al'ummar musulmi babu haɗin kai cikakke a tsakanin shugabanni da talakawa a tsakanin masu ilimi da masu da waɗanda ake ba ilimin a tsakanin ma'aikatan gwamnati da waɗanda suke ba ma'aikata ba a tsakanin 'yan kasuwa da sauran al'umma wannan rashin haɗin kan da haɗuwan ya sa muna samun kanmu a cikin matsaloli da ba a girmama mu ba a sauraron mu ba a jin maganar mu abinda aka ga dama ake mana a mataki na gwamnatin tarayya a mataki ma hatta na jihohi a mataki na ƙananan hukumomi da sauransu da al'umma za ta haɗa kanta ta zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya su zamanto manufarsu guda ɗaya sun tunkari al'amarin da yake gabansu ba na jin cewa za a yi musu wakaci ka tashi a yi masu abin da aka ga dama saboda an san tasirinsu da yawansu da kuma jajircewansu amma kash al'amarin bai zama kamar yadda yake a zahiri ba saboda haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa addinin musulunci addini na adalci addini ne na adalci ba ka ɗaukar ra'ayi ko ka soki wani ko ka yaba ma wani ko ka goyi bayan wani ko ka kauce ma wani ko ka yi ƙiyayya da wani ka yi gaba da wani ka so wani ka ƙi wani kawai a bisa san rai da san zuciya addinin musulunci bai da wannan ba addinin musulunci bai da zalunci ba ko da daga ina zaluncin yake ba ya da shi ba ana son adalci domin al'umma ta zauna lafiya musulunci ya hana ta'addanci ya hana zubar da jinanan mutane ya hana zubar da jinin wanda bai ji ba bai gani ba ya hana cin dukiya ba bisa haƙƙi ba ya hana shiga mutuncin mutane da keta alfarmasu to shi dai watan ramadana kamar yadda muka sani wata ne mai albarka wata ne na gyaran zuciya wata ne na gyara zukata wata ne na kwankomawa mutum ya tunanin abin da yake ciki da abin da ya aikata da wanda zai aikata nan gaba to yan uwa mai amfani da wannan dama a cikin wannan wata mai albarka mu tabbatar da mun samu ƙarin dalilai da za su haɗa kan al'ummar musulmi akan kalmar Allah tabaraka wa ta'ala mu nisanci duk abin da zai jawo mana saɓani da abin da zai ƙara raba kan al'umma mu yawaita addu'o'i da istighfari da tuba da komawa ga Allah tabaraka wa ta'ala mu roki Allah ya ɗauke mana wannan bala'i ya kawo mana ƙarshen wannan fitina dama ya lafiyar giwa balle ta yi hauka dama mu a Najeriya musamman a arewa musamman ma arewan maso yamma muna cikin fitina ta rashin tsaro na abin da ya shafi 'yan kidnapping ne da sauran banditry da ake cewa da matsaloli mabambanta ga matsalar sara suka da 'yan kalare da 'yan jagaliyar siyasa da makamantansu duk ga waɗannan matsalolin muna tare da su da masu satan waya da makamantansu sai kuma a waye gari yanzu ga wata matsalar tana kunno kai daga wasu ƙasashe saboda matsalolin da ake ciki da saɓani da yaƙi da ke faruwa dole ne mu koma ga Allah mu tuba gare shi mu istighfari mu tuba mu komar da lamuran mu gare shi mu kankan da kanmu mai tawali'u ga Allah mu nuna mu ba komai ba ne. Allah muke neman taimakonsa ko muna roƙon Allah ta'ala ya kawo mana ƙarshen wannan fitina lallai ne mu sani yan uwa ba mu bane a cikin wannan ramadana mu tsaya muna hukunci ga wasu mu ce ƙasa kaza take da gaskiya a cikin ƙasashen musulmi ƙasa kaza ta zama sakariya kasa kaza kaza ina ga wannan ba shine mu ba domin mun sani cewa azumi bai taƙaita ga barin cin abinci da abin sha da saduwa da iyali ba azumi ya haɗon hadda kama harshe daga ƙarya da giba da annamimanci da yin abin da yake na zubar da mutunci ga wasu da zagi da cin mutunci da shiga kima da mutuncin mutane duk azumi ya kunshi wannan ya kunshi kame hannu daga taba abin da bai halatta ba rintsa idanuwa daga ganin abin da bai dace ba tattaka kafafuwa zuwa ga inda bai dace ba azumi duk ya kunshi wannan saboda haka mu kiyayi Abin da zai sa ya zama azumin mu ya koma kamar yunwa da kishin ruwa da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce da yawa daga masu azumi ba sa samun komai sai yunwa da kishin ruwa Allah ka raba mu da yunwa da kishin ruwa a cikin azumin watan Ramadana Allah ka sa mu cikin waɗanda za su shiga cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama Ramadana imanan sabon gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wanda duk ya azumci wata ramadana yana mai imani da Allah yana kuma mai kwaɗayi da ƙauna na samun rahama da jin kai da lada a wajen Allah to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana zunuban baki ɗaya muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka ya haɗa kan al'ummar musulmi Allah ta'ala ya tsare mana jinananmu Allah ya ɗauke mana dukkan wani bala'i da wata fitina wacce take mabayyaniya da wacce take ɓoye muna roƙon Allah ta'ala ya ɗauke zalunci daga kan waɗanda ake zalunta masu neman al'ummar musulmi da kaidi da makirci da kulumboto ya Allah ka mai da makircinsu da kaidinsu da kulumbotansu gare su ya Allah ka shagaltar da su da kawunansu su mantar da al'amuran musulmi ya zamanto sun koma suna rikici ne tsakaninsu kuma da junansu rikicin da zai ja ya zamanto ba za su iya cutar da al'ummar musulmi ba yanzu ko nan gaba muna roƙon Allah ta'ala ya kawo tsaro da aminci da zaman lafiya a ƙasanmu Allah ya taimaki shugabanninmu ya kama hannayensu zuwa ga abin da yake so kuma ya yadda da shi Allah ya masu jagoranci muna rikon Allah ya azurta mu da shugabanni masu tausayi masu tsoron Allah masu son su kawo gyara a cikin al'umma Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya ƙara man taufiki a cikin magana da aiki Allah ya karɓi azumin mu ya karɓi tsayi wanda muke ta dare Allah ta'ala ya taimake mu dukkan nau'o'in ibada da muke a wannan wata muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana Allah ta'ala ya mana katar alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 فان تقوى الله خير زاد ليوم المآد ايها المسلمون ليس خافيا عليكم ما تشهده امتنا في هذا الشهر المبارك من احداث مؤلمه بسبب الحرب الدائره بين دوله ايران من جهه والولايات المتحده واسرائيل من جهه اخرى والتي بدات قبل ايام فقد تبادلت الاطراف الهجمات وامتد اثرها الى بعض دول الشرق الاوسط بما في ذلك السعوديه وقطر والامارات وقد سقط مئات القتلى كثير منهم من المدنيين ودمرت ممتلكات بينما يعيش اخوان لنا تحت عزيز الطائرات ودوي الانفجارات في خوف وعدم استقرار وفي هذا الشهر الكريم شهر الرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة شهر إجابة الدعوات نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد موت المسلمين برحمته وأن يشفي الجرحى وأن يرفع البلاء عن الأمة عباد الله ما يحدث اليوم له آثار خطيرة على المسلمين وعلى منطقة الشرق الأوسط فإن نار الهروب إذا استمرت على حالها الراهن لا قدر الله فإنها ستمتد إلى الأبرياء والضعفاء وسيكون وقعها شديدا على الشعوب والبلدان ونخشى أن تدفع بعض الدول الإسلامية إلى مواجهة مباشرة مع إيران فتقع الفتن بين المسلمين ويراق الدم الحرام وتنتهك الهرمات وقد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في خطبه الوداع ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام واذا وقع النزاع بين المسلمين ضعفت الدول الاسلاميه في تلك المنطقه وصارت اضعف مما كانت عليه امام دوله اسرائيل العدوه القاصبه المجرمه قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالفرقة أيها المسلمون سبب الضعف والنزاع سبب الفشل والتاريخ شاهد على أن الأمة إذا تنازعت تفرق شملها وذهبت قوتها حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله نعم المولى ونعم النصير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 ويحرم العدوان وسفك دماء الابرياء ورمضان شهر تزكيه للنفوس واصلاح للقلوب ومراجعه للذات فواجبنا في هذه الايام ان نعتصم بحبل الله ان نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق وان نكثر من الدعاء الصادق برفع البلاء وان نحذر من اشعال الفتن وتوصي دائرة الخلاف بين المسلمين بالكلمة أو بالموقف تجاه هذه الحرب بل نسعى إلى الإصلاح ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ولا ننسى أيها الإخوة الأعزاء أن الصيام ليس مجرد الامتناء عن الطعام والشراب والجماع المشروع بل هو أيضا الامتناء والسيطرة على اللسان عن الكذب والكلام الفاحش والنميمة وكل ما يضر بسمعة الناس اللهم احقن دماء المسلمين وألف بين قلوبهم وادفع عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم ارفع الظلم عن المظلومين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 اللهم تقبل سائر أعمالنا يا رب العالمين يا رب الراحمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آمالنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا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 ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمنا الله